Komandan rundunar sojan najeriya na operation lafiya da ke garin maiduguri major general ibrahim attahiru ya tabbatar da halaka wasu 'yan kungiyar boko haram goma sha biyar sakamakon yunkurin kai hari a daren talata ga jami'an soja da ke garin goza a jihar borno major general attahiru ya dai tabbatar da hakan ne lokacin da yake wa manema labarai irin ayyukan da suke gudanarwa na ci gaba da yaƙi da ake yi da 'ya'yan kungiyar boko haram da akan gudanar duk wata-wata a garin maiduguri boko haram elements who attempted to attack our troop location at goza were dealt a devastating blow by our troops, who killed 15 ya ce wasu yayan kungiyar boko haram da yi kokarin kai hari ga jami'an sojanmu da ke garin goza sun ji ba daɗi saboda yadda muka yi masu har muka hallaka wasu guda goma sha biyar daga cikinsu muka kuma kwato wasu makamai masu ɗimbin yawa daga hannunsu tare da wata mota kiran pickup wadda kafa mata bindiga irin mai kakkaɓo jirgin sama kuma wasu kayayyakin faɗaɗe da dama duk yanzu haka mun riga da mun kwato su. Most of the activities of the Boko Haram terrorists during the period were callously targeted at civilians in IDP camps. remote communities. A total of 19 Boko Haram terrorists were killed in combat while 18 others were arrested. Ya ce mafi yawan aika-aikan waɗannan mahara 'yan gungiyar Boko Haram ɗin yanzu ya karkata zuwa kan fararen hula wato 'yan gudun hijira da ke samun mafaka a sansanoni daban-daban. Ten Boko Haram terrorists surrendered to own troops during the fear Well, 230 Boko Haram terrorist captives were rescued and handed over to various IDP camps. Ya ce akwai sai an kungiyar Boko Haram ɗin guda goma da suka mika kansu da kansu yayin da kuma suka samu nasarar kwato wasu 230 daga hannun 'ya'yan kungiyar Boko Haram ɗin. wadda kuma suka mika su ga sansanonin 'yan gudun hijira. Some of the operational operations led to the killing of two Boko Haram key commanders, Abdul Kawuri and Abubakar Benishek in a successful operation 1st of September 2017 at Alapa, Major General Altahri ce sun samu nasara kuma kashe wasu kwamandojin Boko Haram guda biyu da ake kira Abdu da kuma Abubakar Benishek a wani aiki da suka yi ran 1 ga watan Satumba 2017 a wani ƙauyen Alafa da ke karamar hukumar Bama a jihar Borno. Prominent Boko Haram terrorist commander Baba Ibrahim and two other commanders died after sustaining injuries during the last encounter with our special forces. yace sun kuma harbe wani sanannen kwamandan 'yan kungiyar boko haram din tare da wasu guda biyu wanda suka mutu daga bisani sakamakon aron gama da suka yi da jami'an sojan su a karamar hukumar magumeri da ke jihar borno yace sun kuma kashe wasu 'yan kungiyar boko haram din guda biyu akan iyaka tsakanin najeriya da kamaru da sauran 'yan kungiyar boko haram din suka arce on 8 of september 2017 six members of the civilian jtf were killed that persons born improvised explosive device attack targeted at the IDP camp at Ngala. ya ce abin takaici a ranar takwas ga watan Septembar 2017 an kashe wasu mambobin civilian JTF guda shida sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka kai kan wani sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin Gala. It is important to mention that 18 of such free Boko Haram terrorists yace ya ce sakamakon irin yadda muke ci masu da yawa daga cikin 'ya'yan kungiyar boko haram din sun tarwatse wasu kuma da suka samu arcewa suna kokarin shiga sansanin 'yan gudun hijira ne don sajewa da su amma mun samu nasarar gano guda goma sha takwas daga cikinsu da ma masu taimaka masu suna nan a hannunmu ya ce rundunar ta kuma kame wanda ake cewa audu usman dan shekaru ashirin da haihuwa wanda kuma ke da nakasa wato ma'ana gurgu ne a garin doron baga wanda ke kai ma ayan kungiyar boko haram din bayanai wanda ce yanzu yana hannun su ya ce ayan kungiyar boko haram din na canza salo wajen kai hare-hare musamman ma wajen amfani da kekuna ko kuma na'urar bidiyo don kai harin kunnar bakin wake ya ce ya kamata jama'a su sa hankali game da irin waɗannan mutane. I also want to reassure members of the public that troops of Operation Lafiya will Kwamandan Operation Lafiya Dole Major General Ibrahim Atahirun ya kuma tabbatar wa jama'a cewa rundunar su za su ci gaba da duk mai yiwa tabbatar da cewa ta maido ta maido da zaman lafiya wannan yanki mai daurewa. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.